ministar kula da ayyukan raya ƙasa ta jamus Sibanya, shulze kenan a lokacin da ta iso cibiyar ba da shawara ga matasa don kula da hijira ta hanyar da ta dace wacce gwamnatin ƙasar jamus ta gina unguwar ado da ke jihar nasarawa shulze tare da takwarar aikinta ta najeriya wato ministar ƙasa a ma'aikatar kwadago da ayyuka inkiruka onyejo chane suka buɗe wannan cibiya a unguwar ta ado da ke jihar nasarawa inda ministar ta jamus ta bayyana cewa Ƙaura abu ne na zahiri da ya kamata a tsara shi yadda zai amfani kowa daga waɗanda suke hijirar da ƙasarsu da ma ƙasar da za su je. A wannan cibiya hijira na da fuskoki da dama. Domin a nan mutane na zuwa da fatansu da abin da suke son cimmawa da kuma kwarewarsu inda suke samun bayanai da ma samun horo a Najeriya da sauran sassan duniya da ma a Jamus. Mutanen da suke dawowa daga kasashen waje za su iya samun madogara da za su fara rayuwarsu. Waɗanda ke son aiki a kasashen waje kuma za su san irin damar da suke da ita ta yin ƙaura zuwa Jamus. Dr. Emmanuel Akabe shine mataimakin gwamnan jihar Nasarawa. jihar da can ne aka samar da wannan cibiya wanda yake so ya je kasan waje za ya zo nan ya same su kuma a nan za su taimake shi a neman da ya kamata ya tafi irin ayyuka da suke da su a waje kuma yadda zai bi ya samu aikin ba wai sai ya bi ta wani hanyar daban wanda muka gani a muna sha gani a talabijin a gan mutanen mu sun tashi gana zaje kasa waje su bi ta sahara desert su bi ta um, um, teku mediterranean sea da shauransu ana dan samun hasari iri-iri a wurin saboda illegal immigration amma an zo nan za tabbatar cewa eh kafin wani ya tafi kasan waje za bincika a duba cewa eh inda zai tafi din gaskiya gaskiya ne kuma akwai ayyukan da zai je a wurin mata da su suka fi fuskantar matsaloli na shiga mawuyacin hali a lokacin da suka yi hijira ta haramtacciya hanya zuwa kasashen turai matan abin da ya kamata su yi tukuna ne shine su zo su koya kowane skills that is available a wannan wurin nan akwai skill iri-iri da za su ya su yi so ko ka fita waje ma da ƙyar za ka gan wani ya zo cuce ka don ka sa abin da ka sani kana da wayonka kana da iliminka sai ka yi rubuce-rubuce ka nima aiki inda ya kamata. Na dai amfana da koyon ɗinki yanzu ina ɗinki ina sana'a sai da kayana ina ɗinkar da koyar da mata.